Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don an karar da mahukunta da nufin daukar matakan gyara. eh ya zuba tangarɗa daga farko da zo kuma ka dan sa hannu dan giggara da shi kenan sai ka samu ka sauka lafiya maryar wata uwa Aisha Umar kenan wadda unguzumar gargajiya ta kai wa dauki bayan fuskantar tarnaki a lokacin haihuwa a wani yanayi da garin da take ke fama da rashin asibiti ko malaman jinya can a jihar Adamawa. yawancin asibitoci ko malaman jinya a yankunan karkara da kuma rashin kyawun hanyoyin iya zuwa asibiti musamman ga mata masu juna biyu na daga cikin dalilan da ke tilasta wa mata haihuwar gida sabanin asibiti da da galibi unguzumar gargajiya ke matsayin masu ceto a irin wannan yanayi wannan shine maudu'in da shirin lafiya jari ce na wannan makon zai mai da hankali a kai goyon ciki da haihuwa na cikin manyan kalubalen lafiyar da suka addabi kasashe masu tasowa irin najeriya da yadda a kowace rana ake ganin mutuwar ɗimbin mata a lokacin haihuwa ko kuma renon ciki baya ga tarin jarirai da su kan rasa ransu galibi a kusan kowane ƙauye a karkarar najeriya akan samu ungozoma da suka shafe shekaru suna aikin karɓar haihuwa da kuma bayar da shawarwari ga mata a lokacin goyon ciki ko renon yaro waɗannan su ke maye gurbin jami'an kiwon lafiya duk da yake irin waɗannan mata ba su da wata goge wayewa ta zamani ko kimiyya amma da zara an samu tangarɗar haihuwa wannan mata ke ceton rai sai dai dattijuwa hawa ungozuma a karamar hukumar fufure ta jihar adamawa ta ce su da kansu sukan gane cewa haihuwa ta fi karfin su in sun ga alamun mace a wannan gabar kuwa sukan sada ta ga asibiti ne maimakon ɗaukar kasada idan aihuwa eh, mace ta zo aihuwa mun je mun gani in za mu iya za mu karba a gida in ba za mu iya ba sai mu kai musu asibiti na karɓi aihuwan mata da yawa ba zan iya kirgawa ba dan shekara shirin kenan ina aiki daya na tibata biya na sam sai dai idan mai gida da aka yi aihuwa a gidansa zai bani abin sayan sabulu kuma wallahi ana taimakawa sosai sun suna jin daɗi ni kuma ina jin daɗi wallahi akwai sanda misali kika karɓi aihuwan mace kuma aka samu matsala misali a babu babu babu matsala ban sani ba ko ana samun wani dan bita ko koyarwa da um, malaman asibiti su suke muku a matsayin ku na wayanda kuke taimakawa al'umma a gida suna mana bita suna gaya mana sosai batun cire cibiya muna yi an gwada mana idan ban taba samun matsala mutum mace ta aihu har a samu damuwa ba kuma idan idan mun zo dan dama sun gwada mana sun yi mana bita zaka gwada ka gani da hangulo ɗinka kana tafi da shi zaka gwada ka gani in ga aihuwa za ka sani in kuma aihuwa tukuna a ce za ka ce sai tukunna bai zo ba tukun a bari ki yi haƙuri idan ta zo ta za a aihu idan kuma na gani da damuwa sai in ɗauka an kai musu asibiti shikenan su karɓa. sai dai ko yaya karɓuwar irin waɗannan ungozoma ga mata maimunatu muhammad uwa ce da ta saba haihuwa a hannun ungozoma saɓanin asibiti ta ce a garinsu ungozomar gargajiya ce ke ceto saboda nisan su da asibiti da ma rashin ma'aikata face in haihuwar ta zo da gagarumar matsala. edo eh to a gaskiya gurzo kwastomomi suna kokari kwarai da gaske in kamu a samu a isa asibiti su ake nema in abun da sauki to akan yi a gida suna taimaka mana sosai in kuma ya gagara sai mu tafi asibiti to ke ke da ya taso wanne ne aka yi a gidan aka karbi haihuwa eh to a gaskiya da farko ni an karbi haihuwa na a gida da muka samu gwarzo mai ta taimaka min riga baya kuma ga asibiti akwai ma'aikata duk da dai ba su da ba isassu kam to amma alhamdulillah akwai sai mukan je asibiti a gaskiya suna kokari sosai musamman ma ita wannan ungurzo mata a gaskiya tana kokari wajen taimakawa bayin Allah da yawa ba dare ba rana duk sanda aka neme ta takan zo da gaggawa ta taimaka mana gaskiya ta cancanci godiya ita ma Aisha Umar da ta aminta da haihuwa a hannun mar gargajiya don kaucewa matsalolin asibiti ta ce waɗannan dattijai su ne jami'an ceton rai a ƙauyensu wanda dukkanin al'umma suka dogara da haihuwa a gida saboda rashin jami'an lafiya. Eh unguwar zuma ce ta taimaka mana wajen haihuwa. Da kan ta so ta garda amma da Allah ya sa aka taimi aka kira unguwar ma ta zo ta taimaka shikenan sai aka samu aka haihu lafiya kana. Kina nufin haihuwan ya zo da tangarda daga farko? Eh ya zo tangarda daga farko. Da ta zo kuma ta dan sa hannu da dan gaggara da shikenan sai aka samu aka sauka lafiya. To ya kika ji da wannan tallafi da ta baki? Eh na ji daɗi sosai ta yi kokari don ba don ta san yadda za ta yi ba san ya za a yi da yace kuma ta san yadda za ta yi ta gyara kawai ta gyara sai aka samu aka sauka lafiya. Tangare daga daga wajen kwanciyar yaro ne in eh, ya sa hannu ta ɗan gyara shi na sai ya aka sauka lafiya ni aihuwa ta hudu duka kuma a gida kika yi ko kuwa a asibiti eh wallahi duka dai a gida aka yi shitu amadu shine mai garin ɗasin hausa a jihar adamawar ya ce su da kansu suke karfafa ungozomar gargajiyar a wannan gari saboda gudunmawarsu ga mata masu juna biyu muna ba su tallafi irin kamar su ma'aikatan asibiti ko kuma hukumar kula da ma'aikatan asibitin muna sanar da su akan tunda suna wannan aiki su dauke su sa su a ciki su ke dan ba su dan wani abun isani wanda dan wanda su samu sosai sabulu bayan haka kuma su ma kamar al'umma magidanta muna dan nuna musu ake dan tallafa musu saboda wani aiki da suke aikin taimako suke ba wani ne sa su suka sa kansu saboda su taimaki al'umma sannan kuma muka a lokacin da muka zo dan muna mitin da su ma'aikatan asibiti kan kira su in ingozobin su ma mu haɗu mu mitin da su kuma muna mukan gaya su ma'aikatan asibitin a neman hanyar da za a ke dan tallafa musu ko da asibiti din su a karan kansu suke dan tallafawa dan abin da suke samu na rabe wani su kiɗan tallafa musu kiɗan ba wani abu wanda zai dan ƙarfafa musu gwiwa a nata bangaren ungozoma goshi da ita ma ta shafe shekaru tana wannan harka ta karɓar haihuwar mata ko da yake ita kam takan taimaka a asibitin garin na ɗasin saboda rashin ma'aikata ta ce ganin halin da mata ke shiga a lokacin haihuwa shine ya sanya ta sadaukarwa don bayar da tata gudummawar. ni kan dai wannan abu ya bani da sha'awa don na taimaki al'umma ina taimaka don wannan dinnan saboda an an yi kafin a je asibiti kin gani an yi samu wannan din in kuma na je wa asibiti ne kaga za a tafi asibiti ina son dama in taimaka don saboda in taimaki al'umma shin a asibitin naku akwai isassun ma'aikata da za su karbi aihuwan ko koya abin yi to wani sa'in da daddare ba a samun su ba a samun ma'aikata da daddare kuma wani aihuwar dare na to ni kuma shi yasa nake zama in na zanna in gari ya waye ba aihu ba to wannan kan sai in ci a tafi asibiti yayin zantawar ta da wakilin Muhammad Alhassan Maimunatu Muhammad ta ce halin da ta taba tsintar kanta a asibiti shi yasa ta zaɓi haihuwar gida. Haihuwa na dai ya kai kusan goma. Wasu ana karɓa a gida wasu kuma muna tafiya a asibiti. Akwai matsalan da kuka fuskanta zuwan ku asibiti? Eh to akwai matsala. A gaskiya akwai wani karo da na je ni. Kusan likitocin in duka suka baje suka bar mu asibiti daga ni sai wata mata guda ɗaya sai in unguwar zoma. Gaskiya muna buƙatan ma'aikatan na ƙara mana su. Saboda garinmu ya girma akwai al'umma gaskiya muna buƙatan ma'aikata sosai. sai dai kwararren likita dr yusuf abdi misau kuma gogaggen dan fafutuka a fagen da lafiya ya bayar da shawarwari kan yadda ya kamata mahukunta su tunkari matsalolin garuruwan da ke da nisa da asibitoci don kauce fuskantar tarnakin haihuwa a hannun ungozumar ta gargajiya suna yin abin da ba shi ne aka sa su su yi ba ko kuma ba su da ilimi kwata-kwata kuma ba su da horo akan yin waɗannan ayyuka din to a sanadiyar haka aka rasa rai sau da dama kuma wannan ba karamin illa yake yi ga lafiyan al'umma ba wani lokaci dan ko uwan ba za su mutu ba amma akan samu ciwon da kuma ba za a zo a warke ba sai ka ga yaro ya tashi har abada da illa ko shanyewan hannu ko shanyewan jikinsa ga baki daya saboda wajen fito da shi a aihuwa an masa lahani to shawaran da zan bayar shine kusan yanzu zan iya cewa a duk karkara akwai kwamiti kwamiti da ake kira wdc wanda suke zama suna tattaunawa akan matsalolin lafiya da suka shafi wannan al'umma din a mataki na unguwa wato wat saboda haka ya kamata su sa idanu su tabbatar ba sa wuce gona da iri ba sa yi mun yi wa al'umma ta'adi domin ba aikin da aka sa su ba kenan sannan kuma a ci gaba da kokari zuwa abin da ake kira advocacy yadda gwamnati za ta kara yawan ko likitocin aka samu ko kuma jami'an unguwa wanda suke da cikakken horo domin su su yi wannan ayyuka da suka dace. Kalaman Dr. Yusuf Abdu mai sauke nan ƙwararren likita a jihar Bauchi ta Najeriya da ke jan hankalin mahukunta kan buƙatar bayar da muhimmanci ga asibitocin karkara da nufin kaucewa fuskantar tarnaƙin lafiya musamman ga mata masu juna biyu. Kamar da duka-duka kuma a nan shirin na lafiya jari ce yake dasa aya. madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi sai wakilinmu ahmad alhassan daga ila sunana azima bashir aminu da na gabatar ke fatan allah ya kara mana lafiya.